ɗaya a caji kuma ne. kai na ji abu yana motsi ko waya ce hajiya ba ah, waya ce to mu je mu je nan za ku yi. Ba, ah, ban gane nan za ku yi. Ha, ah, kuna karata da ku ba ba ya jinsin ku ni mace ce ku ba da a duk idan muke gani ba ki ga ta ta tashi ba kan ayi ka ka kira ma da ya ku ne wallahi ba zai ta yi mata ba wallahi garin mu garin musulunci ne garin yayi kai kuma ka ba ta da mata ba kai kai ku koma ko kuma wallahi a kira oga. Bari mu kira ce ma. A to mun san da shari ku wazo. Oga. Ah, Ke daya. Eh. To haulayi. Wannan abu dan sauki ku haulayi. Ah. Ina za ku je, ina za ku je, ina za ku je, ina za ku hau. ina za ku hau. Yaya ƙato ku hau. halitta kawai kunyan banza mara kunyan wafi gaba daya na an na yi la'asa ni kai na na gaji gahi yau da yau ba in san tasha ba irin mutanen da ke hada aka ini fa ba irin mutanen da ke hada ba yanzu har yanzu ba ci komai ba albashin mu ai ke gaba daya takwakiya kike dole albashin mu takwakiya kike ya za ki ta a hada bauti da ina ruwanka nan ba tasha ba ce nan ba tasha ba ce mota ɗaya ce lodi na sani yin kwace ta kawo haka mota ɗaya ce ke lodi